mai saurare marhabin lale ina murna da aka kamo tashan gidan radiyon muryar amurka a daidai wannan lokaci da ake watso takaitattun labaran wasanni da ni abdulhab muhammad ke shiryawa da kuma gabatarwa a yanzu dai 'yan kwallon kafan mata na najeriya super falcons suna taka rawar gani a fafutukarsu da suke yi don tunkarar gasar cin kwallon kafa na duniya na mata da za a gudanar a kasashen australia da kuma new zealand kasa da kwanaki 100 idan allah ya kai rai wani abin farin ciki da ya faru da kungiyar kwallon matan wato super falcons shine ta lallasa kasar new zealand ɗaya daga cikin ƙasashen biyun da suka ɗauki ɗawainiyar gudanar da gasar cin kofin duniya uku da bako ɗaya a gasar sada zumunci da ya gudana ranar talatin da ya gabata a birnin antalya ta kasar australia din wannan shine karo na biyu da kungiyar super falcons din ke samun nasara a gasar sada zumunta na kasa da kasa inda ta ci kasar haiti biyu da daya wani dan damben boxing na gwamutse wato bayan duka da hannu ana yi da kafa mai ruwa biyu da kasar new zealand da kuma kasar nigeria mai suna israel adinsanya ya ce najeriya ta ɓaci da harkar rashawa da cin hanci ya ce yana ƙaunar najeriya amma tana da jan maki masu yawa adinsanya ya ce shugabanni a najeriya suna rige-rigen wawure kudaden al'umma ya ce yana son 'yan najeriya abin bakin ciki shine gwamnati da sauran mutane ana ta kokarin samun hanyoyin sace dukiyar ƙasa za a iya tunawa da adesanya shine yau kirci najeriya a gwabzawar da aka yi tsakaninsa da alex pereira ɗan ƙasar brazil a ranar 9 ga watan afrilun wannan shekara ta 2023 ya samu kuɗi dalar amurka miliyan uku da dubu goma sha takwas wata mace 'yar kwalisa mai shekaru 50 'yar ƙasar sipaniya mai suna sonia murray ta ce ɗan ƙwallon duniya cristiano ronaldo ya sace mata baccin dare kafin su haɗu da macen da suke tare a yanzu wato georgiana rodriguez ita dai sonia murray 'yar fim ce kuma mawaƙiya mai gabatar da shirye-shirye a kafar labarai na fox a fannin wasanni akwai mutane sama da dubu shida da sittin da bakwai da ke bibiyarta a shafinta na instagram ana zargin sadio mani da noshin fuskar leroy sani wani abokin wasansa da suke kulob din bayan munich a ranar da manchester city ta lashe kulob din bayan din da ci uku ba ko ɗaya a fafata da suke yi a daren laraba a ingila a zagayen farko na ci gaba da gasar cin kofin zakarun kasashen turai zagayen kwata final an labarto cewa sadio mane din ya nushi leroy sane a baki a lokacin da suke muhawara a ɗakin canjin riguna na 'yan wasa abu na gaba shine sadio mane zai iya fuskantar ladabtarwa daga kulob sa sabili da abin da ya aikata a yayin da shi kuma sani leroy yana dauke da tabon naushin da aka masa a fuskarsa daga karshe kuma a halin da ake ciki club ɗin paris saint-germain ko kuma psg a takaice tana neman wanda zai maye mata gurbin sergio ramos mai tsaron gida wato defender kenan an dai ruwaito cewa club ɗin paris saint-germain tana zarocin wani matashi mai suna rafa marin da ke club ɗin real madrid a fafutukar da take yi na samo mai tsaron gida na tsawon lokaci da zai maye gurbin Sergio Ramos. Matashin mai shekaru 20 yana wasa ne a sashen Academy na club ɗin Real Madrid. A yayin da shi kuma Sergio Ramos yana cikin ƙarashin watanni ƙarshen kwantaraginsa da club ɗin PSG ɗin kuma alamu na nuni da cewa ba za a sabunta kwantaragin nasa ba. Abdulhamid Muhammad Amurka daga Bauchi a Najeriya.